yammacin asabar 28 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 11 ga watan august shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasat na 188 188 cikin jerin jerin kasusun karatun littafin zadul ma'ali fi hadi khairul ibad واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي ولا أكتسني سنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأنا لتالي kundi ne da komai da ruwanka game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da bayani akan shiriyar sa da tafarkin sa da tsare-tsaren rayuwa da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malamai suna jinjina ma ibn qayyim akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin a halin tafiya inda yake kasar maka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da jafansa Allah ubangiji ya saka musu alkhairi muna ta bibiyan al-imam shaykhul islam ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi ayi ne yake mana karatu a cikin sira da magani na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana tattauna mana bayani akan zaman Makka da irin kuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbai suka samu kansu a ciki irin yadda kafiran Makka suka uzurta musu rayuwa suka hana su sakat za mu tashi a inda yake cewa faslun falamma nuqidat sahifa wannan takarda da aka bada labari cewa an yi mutum na zalunci an rubuta ta cewa za a hana su manzon Allah sallallahu alaihi duk wani abu da za su yi na more rayuwa za a samu takunkumin kare tattalin arziki kuma an saka dan aikace daga baya aka ji cewa an warware wannan takarda cikin izinin Allah za ka iya samun nassin wannan wasiƙa kamar yadda suka rubuta ta al-imamu al-baihaqi ya rubuta ta a cikin dalailin nubuwa haka ibnu hisham a cikin sira ya ruwaito nassan wannan kissa da abin da ke cikin ita kanta wasiƙa a daidai wannan lokaci malam ya ce wa faqa mawtu abi talib wa mawtu hadisa sai abin ya zo gamdakatar ya zo da daidai lokacin da haka ta faru kuma sai aka samu rasuwa ta auku ga Abu Talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da jimawa ba kuma aka sake samun rasuwa ta auku ga uwar muminai khadija bintu kuwailin radiyallahu anha wa bainahuma yasir zamanin da ke tsakankanin su ya kasance zamani ne dan kankai fashaddal bala'u ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi Sallama min sufaha'i qaumi sai bala'i kunci ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama wanda yake tasowa daga wawaye cikin mutanen makka wata jarraku alai suka zaki suka yi tsaurin ido suka shafa wa idan su toka wajen yi wa manzon Allah sai da zama rashin mutunci da galaki da rainin hankali saboda waɗancan biyun dama su ne waɗanda suka zama musu kariya to Allah kuma cikin hikimarsa ya ɗauke su wa ku fa ku bil adha suka yi fito na fito da shi wajen cutar da shi waɗanda za ba sa iya cutar da shi ido da ido ba sa iya faɗa masa ya ji ba sa iya cutar da shi yana kallon su wataƙila sai dai a bayan fage ko su ba da shawara a koye to yanzu sai zama sun fito su ma ƙarara da su ake yin wannan zalunci fakhar da rasulullahi sallallahu alaihi wa sai manzon Allah alaihi salatu wassalam ya fita daga garin Makka ya kama hanyar birnin Ta'if raja'a an yaqu an yuhu wa yansuruhu ala qawmi yana da fatan su bashi wurin zama su taimake shi akan mutanen shi wa yamna'uhu min su hana mutanen Makka cutar da shi ah, kamar yadda ya a cikin ah, riwayoyi musamman ya nufaci wasu mutane ne guda uku kamar yadda ya ambata shi da kanshi a cikin riwaya da Aisha ta tambaye shi wanda mun karanta a mako ko karatun da ya gabata ya nufaci su Abdu Yalai da Mas'ud da Habib waɗanda dukkan su waɗannan guda uku ƴaƴa ne ga Amr bin Umayr al-Qa'id al-Saqafi al-Qa'id wanda wani babban mutum ne kuma ɗaya daga cikin su yana auren wata mata yar garin makka wadda take tana da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka suna da dangantaka na surkutaka sai tsammanin wannan dangantaka za ta sa su daga ne kafa za ta sa su ba shi kariya da sauransu da kuma mutane ne wanda suka shahara akan suna ba da kariya ga waɗanda aka zalunta to amma a wannan karan sai aka samu rashin dace ba su ba shi kariya ɗin malam ya gaba da cewa ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يرى من يؤويه ولم يرى العصر وزعل الله عليه وسلم يكرس إزوى الله سبحانه وتعالى يكرس إزوى المسلم وزعل الله كي سامو ولا أتكين سدري باش وصوتي با بسامو ولا أتكين سدري مقامش وآذوه مع ذلك أشد الأذى kuma bayan sun yi taimakon shi ba su kyale shi haka ba ba su bar shi da al'amarinsa ba suka cutar da shi mafi tsananin cutarwa wa nalu minhu ma lam yanalhu qawmuhu a lokaci kankani suka bashi wahala suka ɗanɗana mushi kudar da bai ɗanɗane ta a mutanen shi a waɗannan shekaru da yawa wa kana ma'ahu zaid bin haritha maulahu zaid ibn haritha radiyallahu anhu wanda bararan bawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun ji cewa ɗaya daga cikin waɗanda ake ruwaito cewa shi ne ma farkon musulunta ya kasance shi ne ɗan rakiya a wannan tafiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa qama fihim asharata ayyam manzon Allah ya zauna cikin garin Ba'ifa shi kwana goma la yadu ahadan min asharatihim illa ja'ahu wa kallama bai kyala wani daga cikin manyan garin da sai da yayi wurin sa ya mishi magana ya bashi din nan girman shi da kuma yi mishi wa'azi ya roƙe shi akan ya taimake shi fa qalu gaba ɗaya suka haɗa akan cewa ukhruj min baladi ka fice ka bar mana garin ba ba ma bukata ka anan garin wa abrawu sufaha suka sa wawayen cikinsu suka shuna mushi wawaye aka ce gashi nan ku buge shi ku zage shi kuma ya rashin mutunci fawqahu lahu simamayi wawayen suka yi sahu guda biyu yana wucewa ta tsakiya hanya haka sai mutane suka sahu waɗannan dama da hanya waɗannan hagu da hanya suka dusa jifansa suna masa ihu waja'alu yarmunahu bil hijara suka dinga jifan suna mai ihu suna dole hatta don ya kalbabu har sai da kafafun shi masu daraja suka yi jini salawatullahi wa salamu alaihi wa zaid ibn haritha yaqihi bi nafsihi hatta asabahu shijalun firas zaid ibn haritha shi kuma yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jikinsa yana manzon Allah kariya da jikin shi idan an yi jifa har sai ya samu raunuka shija idan ku shaddi raunuka wanda za su zama wato an fasa mutum shi da su asan fansarfa raji'an nan in ila makka mahzuna haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma garin makka daga ba'ifa cikin bakin ciki wa fi marja'i ذلك دعا بالدعاء المشهور du'a abbar a wannan hanya ta komawa gida komawa makka a lokacin da yayi addu'an nan shahararriya da ake cewa du'a abbar ga nan tunda yace Allahumma laka ashki ba'a quwwati wa qillati hiyati wa hawari 'ala an-nar ya arhamar rahimin anta rabbus anta rabbul mustada'i wa anta rabbi إلى منهج إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا اقول غير أن آتيتك هي سؤل أقول بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصل عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحيل علي غضبك أو أن ينزل به سخطك لك الحكمى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك wannan yace addu'a da ake wa lakabila du'a qali ma'anarta Allahumma ilayka a ba'da ya Allah zuwa gare ta nake ne kukan rauni na ba da ya Allah kai ne fadawa wa qillata hiddat da ƙarancin dabara wa hawani ala na? kai nake baiwa labari dare ka nake kai kuka yadda na zama mulalantacce a idan mutane ya arhamar rahim ya kai Allah mafi rahman duwan mai rahama anta rabbul mustada'in ya Allah kai ne ubangijin mutane waɗanda aka raunata su wa anta rabbi Allah kai ne ubangijina ila man take ya Allah zuwa ga wa za ka jibinta da al'amarina ila ba'idin yatajahamu ya Allah zaka bani ne da waɗannan mariyanta waɗanda suke mun afke na zalunci aw ila aduwwin mallaktahu am ko ko zuwa ga abokan gaba na waɗanda ka sanya su a sama in lam yakun dika zalamun alayya falahu wannan abin da kamun ya Allah in dai ba saboda kai kishi da ni bane to ban damu ba ghaira anna afiyataka hiya awsat amma duk da haka na fi son ya Allah ka bani lafiya lafiya ka tafi mu a'udhu min wajhika ina neman ka tsare ya Allah da hasken fuskarka allazi ashraqat lahu al-zulmat wanda dubai suke haskakuwa da shi hasken fuskar ta wasalama alayhi amru dunya wal akhirah wanda a sanadin hasken fuskar ta al'amarin duniya da lahira yake gyaruwa an yaqila alayya ghadabu Allah ina roƙon ka karka bari kushinka ya hau kai aw an ni bi saqatuka kada kuma ya Allah wato kushinka ya sauka a kai lakal ba gare ka nake tuba hatta tarda sai ka yi wala hawla wala quwwata illa billah babu wayo babu dabara sai gare ka wannan nasi na wannan addu'a shahararre ne kamar yadda malamin faɗa al-imam al ya fitar da shi a cikin littafin shi na al-muqaddam al-awsat da al-imam diyauddin al-maqdisi a cikin al-muqtara haka ibn adiy a cikin littafin shi ad-du'afa al haka a cikin tarihi dimashq haka al a cikin tarihi الإمام الذهبي السن تابعنا تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام دكا نسكن فتن دا وانا إسا دا إسنادي وانا يكي مرسلي دا هذا بإنجي إسا دا كي توجد وانا أدعى إسنادي دا بإنجي دا هذا الشيخ الألباني السن الضعيفة لما تدل بيو دا إنشارة دا ثلاثين دا أكو يتبت دا روانجي haka ibn hisham ma ya rawaito ta da ibn ishaq a cikin eh, sira tasu ah, da isnadin ne wannan ne ta hanyar wato yazid ibn ziyad daga muhammad ibn ka'ab al-qurashi shi ne tabi'in ne isnadin inda aka juya aka juya to isnadin yana cewa ne akan shi wallahu ta'ala to haka wannan malami ah, al-aushan mai lissafin ma sha'a walam yasbut gashi a yin yake magana yake cewa a shafi na 65 yace du'a'uhu sallallahu alaihi wasallama ba'da khuruji min al-qa'i addu'a da manzon Allah yayi bayan fitowarsa daga garin Ba'ifa wa liqa'uhu bi adda daga motsa da wani bawa da aka ce sunan shi adda malam yake rawahu ishaqa fi sirati mawqif al-thaqif min rasul sallallahu alaihi wasallama fa qala muhammad ibn ishaqa ibn yasar rahmatullahi alaihi ya waito matakin da sakifu suka dauka sune kabilar da Isra'ila suka dauka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwan shi garin su da neman taimako da ya addini sai ce ya yi ibn ziyad am muhammad bin ka'ab bin qurabi قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف عمل الى نفر من yayin da manzo Allah ya da rufa'i sai ya ku daga فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لي بعضها يا مرسل ليس سوى النم كرام الله عليه وسلم ثم قال وقال لهم فيما ذكر لي سننسي محمد ابن إسحاق يشي كما أنبان لاباري سوى سنشي لشي إذا فعلت ya ce da su idza fa'altum ma fa'altum faqsul wani to duk da dai kun yi abin da kuka yi din karban wa'azi na ku shiru ku rabu da kar ku ce wa kowa ya wani kun ma a annahum a bi sufaha'ihim wa abiyahum kowai wa yasbuna bihi hatta sama a an nasu, wa aljaquhu ila ha'iqin li utbata bin rabi'ata wa shaybata bin rabi'a Sannan yi bada labarin cewa sun sa wawaye da bayin su suna ta zagi suna mai ihu suna mai gwaro har suka kai shi gefen gari mutane suka taru ana ta mashi ihu kusa da gonar wasu mutane ɗan uwa guda biyu عتبة بن ربيعة بشيبة بن ثم قال ابن إسحاق صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بكر اللهم أشهد ضعف قوتي وقلة حيلي إلى آخر دعائه دعاء الشيء والنعم ثم ذكر الأيام عتبة وشيبة بإحسان قطف من عدد من علل مع غلامهما الدار والمحاولة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عباس sannan ya fahimci cewa waɗannan ‘yan uwa guda biyu daga baya da suka zama zaɓa da zai zama yana cikin wahala da kunshi suka aiko bawar su mai suna addasu ya kawo shi da biyu a inabi da ruwa da kuma labarin da aka bayar na abin da ya faru a wurin shi a manzala sallallahu alaihi wasallam da ya zai sha ruwan kuma ya ci wannan da biyu sai ya yi sunan da shi wannan bawa ma mamaki cewa to duk kuma yana kuma wannan ah, karatu shi shi mishi ainihin manzo ne ne ne shi shi mishi shi kuma kirista ne bawa ne a nan garin kaji kaji kaji labari na suka bu suka bubbuki shi wannan bawa ta koma da shi duk kisa ce doguwa قال الشيخ الألباني رحمه الله مال محمد ناصر بن الألباني أخرج هذه القصة ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القربي مرسل wannan kissa ibn ishaq ya kare da isnadin ingantacce amma isnadi ne mursal lakinna qawluhu in abaytum faktumu anni alayhi zalika wa qawluhu allahumma ilayka ashki wannan maganganun ila akhir du'a'i zakarahuma yunus wannan ba shi da isnadi وروى هذه القصة الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر kuma imam tabarani ma ya ce da wannan yinsa da mu'jam al-kabir insa daga abdullahi bin ja'far aka kai wa fi du'a al-mazkur bi nahr da wannan addu'a qala al-haythami as-samadhu al-dawai haythami wa fi ibn ishaq wa huwa mujaddid fikatu wa baqiyat rijali bi kitab al-hadith wa ibn wannan hadith ne mai rauni haka shi kuma al-dawai ya fada a cikin littafin fiqh al haka kuma ya fada a cikin littafin shi الضعيف مجلد النشير الذي بكم إشارة وقال الحاكم في الفتح وذكر موسى بن عقبة بن مباري عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يقوم cewa manzon Allah ya tafi Ta'ifa bayan rasuwar Abu Talib da tunanin za su taimaka mishi wa raddu alayhi aqba haratu suka mishi mummunan martani وكذا ذكره ابن اسحاق بغير اسناد مطول حكى شيما ابن اسحاق يا عبتا اي باب الاسناد واصل القصه اصل اللابار وهو توجهه الى الطائف زوا غير الطائفه وارضه نفسه الشريفه da gabatar da darajar da ne ransa ne daraja rayuwarsa ne daraja alaihi yabo ya gabatar da kanshi cewa ni ne wani wani na zo muku da kaza ne falam yujibu ba su amsa ba duk wannan asalin shi sahihun akhrajahu al-bukhari wa muslim wannan yana cikin bukhari da muslim yana ma farko farkon kitabu bad'ul bad'ul khalq na bukhari a cikin juz'i na shida na bukhari na fatul bari وقال الحافظ العراقي عن الدعاء ابن الامام العراقي زين الدين يقول مكان عن wannan addu'a yace rawahu ibn zawji fi sirati fi du'a'i ibn al ya da wannan hadisi a cikin sira tashi a cikin addu'a da aka ce manzon Allah ya yi yawma kharaja ila al-qa'id wa afiyatuka awsa'li wa kaza rawahu abi dunya haka ibn abi dunya ya rawaito fi du'a min riwayat hasan ibn atiya mursal wannan shi ma da yake mursal ورواه عبد الله بن مندع الإمام ابن مندع لما يفتر من حديث عبد الله بن جعفر مسندا وفيه من يجهل a cikin isnadin kuma akwai wanda yake majhuli wadannan maganganun na iraki suna cikin littafin al mughri an hamil asfari fil asfar takhrij ma fi ihya'i min al-akhbar a takaice kissar duk inda ka juya kake ka kawo isnadi ne wanda yake bai tabbata ba game da waɗannan dalla dalla ba. amma jumlar labarin a dunkule zuwa ra'ifa da gabatar da kai shi waɗannan mutane da kin amsa wasu da cutarwa da suka wuce wannan abin da ya tabbata a hadisan bukhari da muslim wallahu a'lam malam yace fa arsala rabbuhu tabaraka wa ta'ala ilayhi malakul jibril sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da mala'ikan duwa mala'ikan da ke kula da duwa yasta'miru yana neman shawara yana neman yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yutbika al-akhbashay akhshabai ala ahli makka in manzon Allah ya yarda duwatsun nan guda biyu bakaki da ke kewaye da makka to a ke su akan mutanen makka a halakar da garin gaba daya ai musu kwaran kwaza gaba daya a halakar su ko kuma jabalaha alladhani hiya bainahum sune duwatsu guda biyu waɗanda garin makka ke tsakankanin su faqala la manzo Allah ya ce a a bal bihi la Allah yukhrij min aslabihi man ya'budu wa la yushriku ci zan jinkirta musu a kyale su ci gaba da rayuwa idan su ba su amsa su kai addini na ba to Allah ina fata ya tashi ɗaya da jikoki daga jikin tsakansu waɗanda za su tauhidi su bauta wa Allah ba shi صلوات الله وسلامه عليه في آخر الدنيا ونيان آه، الدين نوبي هو كراها على الحسين من الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما حريف عليه بالمؤمنين ربهم وقال الله يلا الحسين كنا دعني جنيسا جلد يا بني ان نقول بذلك كبارا شيكنا لرمك رتائي بيتش سيري اكاري هي اشياء تقريش ya dace tarihin adawa da samudawa da sauran kafin, sannan kuma shi kenan duk mai son ya soke shi ya samu hujja cewa ai ya ma yi adda an halakar da mutane. shi sannan kuma alherin addini shi ne zai rabu duk waɗanda suka taso a ƙasashen suke addini da ba za su taso domin an girbe zuriya Allah wani ya kara mashi gargar da suka duniya da wannan labarin shi ya tabbata haka Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Baitul Khalq da sahihinsa haka Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Jihad duka sun fitar da shi shine ne wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha da tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta cewa shin ka taba gamuwa da ya Rasulullah hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud ka taba gamuwa da ranar da kai tsananin gari ka fiye da Uhud dan da aka ciwo manzo Allah da wani aka har aka ma ya yi kuma ma cewa an kashe ka taɓa gamuwa da rana ne ko shi irin wannan yake ce mata da kallakin shi ne kauniki malami na gamu da abubuwan bala'i da mutane daga hannun mutane yake ce mata wa kana ashadd malami ki minhu yawm al-aqaba in aradtu nafsi ala ibna ala ibni abdi ya layla ibna abdi qulaa in kun tuna mun karanta hadisin a baya ko ba ta labarin abin da ya faru ya ba ta labarin cewa jibrilu ne ya zo da kai shi tare da mala'ikan duwatsu suka zo suka ba shi hakuri kuma suka ba shi wannan sakon cewa ga abin da Allah ya ce ya ƙarfi yake cewa bal arzu ayyuhu yi muslimin da man ya'budullah wahdahu la yushriku bihi shay'a wallahu ta'ala sai malam ya ce ba da shi falamma nazara fi nakhlati marji'a yayin da ya yada zango a wata daliliya wannan nakhla da ya faɗa akwai dabiru guda biyu shahararru a cikin sira da ake ambaton su haka akwai annakhlatu shamiya ita ce wanda ya yada zango a ƙarshen ta lokacin tafiya da ya wacce ta kasuwanci akwai kuma annakhlatu yamaniya ita ce wannan ita ce wannan kamar yadda al-imamu albakari ya ambata a cikin mu'jam suke ujima haka kuma ah, as suhai a cikin ar-rawd al-qurb da eh, duka sun ambata wannan dalilin yana tsakanin makka da ta'ifa kan hanya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zango anan qama yusalli min al-layl sai tashi yana sallah cikin dare fasrifa ilayhi nafarun min al-jinn shi wasu wato tawaga na aljanu suka zo suka same shi a wannan waje da ake ce shi shi abu na hajju sunan farfajiya kenan ko kuma daji ne ɗaya fastama'u qira'a suka saurari qira'a da wannan Allah yake cikin sallah ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه zan Allah bai faɗa akan ana sauraren shi ba فأما يكون مشرك فضل الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجزي مداعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دونه أولياء أولئك في ضلال الله يجزي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن كبات الأعبال سأدمك كرفة دوسك وقعت الجنود زوار يسترقون القرآن suna masu sauraron karatun alƙur'ani da yake falamma hadaru yayin da suka halarta inda ake karatun alƙur'ani qalu ansu sai suka ce da su a saura falamma qudiya yayin da aka gama karatun alƙur'ani a wuce a kota qira'a da yake ba mutawatira ba shi ana karanta shi falamma qaba yayin da ya ƙare sallar wallau ila qawmin mundir sai suka juya suka tafi cikin mutanen suna ta tawaya qalu ya qawmana suka ji suka ce ya ku al'umma inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa mun ji wani littafi da aka saukar bayan annabi musa wannan suka ce saboda da yahudawa ne suka musulunta da haka annabi musa suka fahimta ko kuma ba su da labarin an annabta annabi isa sai ta annabi musa ko da ba yahudawa ne ko kuma ya zama sun fi ganin kamantakekeniyar abin da aka saukar manzara sallallahu alaihi wasallam da irin na annabi Musa kamar yadda kuma manzara sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya sha nuna nuni zuwa ga kusancin shi da Musa wajen kamantakekeniyar annabi da yawan al'ummarsu da irin ta taba da suka fuskanta game da al'ummarsu wallahu a'lam unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayyana wannan karatu da muka ji yana gaskata abin da ya zo gaba gare shi ma'ana yana gaskata abin da ke cikin at-taura yahdi ila al-haq yana shiryatarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqil mustaqim zuwa ga hanya madaidaici ya qaumana ya ku jama'ar mu ajibu da'iyallah ku amsa ma wannan ne kira zuwa ga Allah annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam al-imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi cewa wannan dalili ne akan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane da aljanu gaba kamar yadda hadisin muslim kuma ya nuni zuwa ga wannan hadisi da manzon Allah yake cewa isu khamsan lan yuta lan yutahunna ahadun min al an ba ni abubuwa guda biyar waɗanda ba a wa wanda da cikin annabawa ba to a cikin riwaya sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ursiltu wa bu'istu ila al-aswad wal ahmar an aiko zuwa ga ja da baki wasu daga cikin tabi'ai suka fassara cewa ja da baki dan adam da aljanna riwaya Abu Hurairah kuma ta sarraha karara cewa wa ursiltu ila al-khalqi kaffa an aiko zuwa ga dukkan halittu to kaga wannan aya tana ƙara goyon baya da ƙara bayyana al'amarin cewa gashi ma har da Allah yana da wakilai a cikin masu zuwa yi ma addini yan uwansu wa'azi su musu wa'azi cewa ajibu da yalla ku amsa mai kira zuwa ga Allah wa aminu kuma ku imani da shi yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku kuka wa yujirkum min azabil alim kuma Allah zai tsiratar da ku daga azabar da nan ma akwai da malamai suke da yawa kamar shi al-Imam al a cikin tafsirin suratul Rahman da suratul Jin. haka ibn kathir shi ma cikin tafsirin su jin da imam ibn jarir ya kawo maganganu da dama akan shin aljanu suna da sakamakon aljanna kamar yadda mutane suke da shi idan sun yi imani da tauhidi sun mutu da imani ko ku wannan kawai shi ne sakamakon su wa yujirkum min azabil tseratar da su daga azabar yanzu kaga ba a ce an shigar da su ne imam wasu malaman suna ganin su ma za a bai su ƙasa ne kamar sauran dabbobi ko kuma a mai su asalin su da shi ne wuta wasu kuma suna ganin ba za dai a musu azaba ba maganganu ne iri daban-daban da shi mamun kutubi ke cewa wannan wani zance ne wanda ba wanda yake da magana keke da keke a kai a bar al'amarin kawai zuwa ga Allah wasu malaman kuma suka kafa zuwa ga cewa lalle za a yi sakamakon saboda Allah ya yi muhasaba da su ya ta yi wal ins kad anzalna ilaykum jinni ha ya ya ya ma'ashara fil walis alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yuridukum liqa'a yawmikum hada kaga Allah ya musu wa'azi Allah ya ja kunnan su da ku mutane da aljannu ashe ba a turo muku annabawa ba wanda za su kawo muku bayanai da ayoyi su muku gargadi akan wannan rana to kamar yadda mutane idan sun ji gargadi sun bi ayoyin Allah za su samu sakamakon da ke ba su ba bijirana ta tsiranin kira zuwa ga wasu sannan ranar alkiyama kuma haka za a sake tsaye da su su da mutane a wajen misali a ce musu wanda yake ganin zai iya guduwa mai da kaga ba a waye su da kuma malamai suke ganin cewa lallai su ma za a musu sakamako da aljanna idan sun yi imani za a musu sakamako da wuta idan sun kafin zance ne da yawa a cikin masa'il na alamin jin wallahu ta'ala malam ya cigaba da cewa wa man la yuza'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin lalle wanda bai amsa kiran Allah ba kiran mai kira zuwa ga Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ard ba zai gagara Allah ba a duniya wa laysa lahu min dunihi awliya kuma ba shi da wasu majibanta kuma bayan Allah ulaika irin masu wannan kangara fi dalalin mubin suna cikin bata babban yayi al-imam al-bukhari ya yi bayani cikin asirinsa da yake babu qaulin lahi jalla wa azza wa in sarafna ilayka nafar min al-jinn fi shi ila qawli fi dalalin ya da cikin babu wanda cikin bukhari babu hadisi haka ya bashi saboda hadisan da suka zo da tafsirin magana akwai maganganu da yawa a kuma da a kan cewa wani shafi mallaka bi da laylatul jin na farko laylatul jin daren aljin to ya faru fiye da sau daya kamar da ibnu hajar ya tantance kamar da zamu zo da su ma'anar da insha haka shi ma ibnu al-qurtubi ya karkata zuwa da cewa laylatul jin guda biyu akwai da ta faru wannan karkata da yayi anan tukunna shi kanshi ibnu qayyim ya karkata ne zuwa ga abu mai rauni cewa wannan abin ya faru ne a da hanyar dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga fa'i wannan magana ce mai rauni ya faru ne kafin ma mutu a Bukhari a Makka sannan kuma ya ƙara faruwa wata rana daban wanda Ibn Mas'ud ya bada labari cewa an tambaye shi kamar yadda Muslim ya rawaito kana nan a lailatul jinni yace ba nan amma nayi fatan dama ina ya ba da labarin cewa mun yi manzo Allah cikin dare ba mu gan shi ba hankalin mu ya tashi muka ce to ko an kama shi ko an mishi kisan gillan ba mu ankara ba muka kwana a zaune sai gari ya waye muka gan shi ya taho daga wuri kan ce ai aljanu ne suka musu gaice je musu wa'azi kuma je musu sun wata rigima da ake na dina musu wa'azi da musu shi ne ya je da su nuna musu ma wurin da aka kafa tukwanen abinci da wurin masu shayi da wurin masu balon na aljihu ya ba su wannan labarin yana cikin sahih muslim akwai kuma ɗayan wanda da mamu kabarani ya fitar da isnadi wanda akwai maganganu a kan shi ne wanda aka fitar ibnu mas'udi radiyallahu anhu manzo Allah ya ce mishi ka jira kar ka matsa ya ja mishi lafiya yace ina jiyo hayaniya hayaniya ne tsananin wani lokaci a kada murya a ɗaga murya a yi zage zage wani lokaci kuma da raba yace sai na yi kokarin kamar zan fita sai tuna manzo Allah yace kan na motsa sai na tsaya ne a nan da can saka dare sai ga manzo Allah ya dawo har sai na ga annabi suna wucewa a guje akan dawakan su ai amma da Allah ya ga shi waɗannan mutane ko albarin gari kaza ne waɗannan na gari kaza ne sunayen su da kuma yace mishi ya manzo Allah da hayar hayaniya kamar su yace da ka fita daga nan to da da abin da faru da kai ba wa wannan shi shi ne mabudinta wannan shi, sannan abu na gaba waɗannan aljanu da suka zo suka yi wannan ah, suka sauri wannan karatu kuma suka tafi an ba da labari a wurare mabambanta a littattafan tarihi cewa wasu su sun wanzu sun daɗe a duniya har zuwa kamar zamanin umar dan abdulaziz kamar shekara ɗari kenan bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, al-Imam Suhayli a cikin littafin Rabbul Umm da al-Imam Muhammad ibn Salam al-Jumahi a cikin littafin shi ne ah, na tarihi cikin wato ah, awqatu wuhud shuhara haka an samu bayan da kuma bai a cikin jala'in ruwa sun fitar da su shi mabambanta haka a saali a cikin sa, sun da shi shi mabanta game da ambaton sunayen wanda galibin sunayen nan ba su inganta ba zaka ga an ce sunan shi ba wani sunan shi kaza ah, wani sunan shi kaza sunayen mabanta akwai sarab akwai hadar akwai wani sannan a ah, sun fitar da kistoshi kuma wanda suke nuni zuwa wasu mutane daga baya sun gamu da wannan mutane kamar Aisha radiyallahu anha akwai iskar da aka daga gare da cewa wata ran tana karatu na ƙwar'ani a ɗakin da ta ga maciji ta kashe shi da ta kashe shi cikin dare sai ta mafarki ana ce mata kin kashe bawan Allah mu ya zo ɗakin shi tauraron ƙwar'ani kin kashe shi kuma wannan da take shi yana daga cikin tawakan waɗanda suka saurari ƙwar'ani ran da annabi ya karanta hankalin sai ya tashi da gari ya waye ta dinga siyan bayi tana yanta su a da abin da ke nan diya ko kafa a matsayin kafa sannan wasu daga cikin almajirai ibn mas'udi kamar yadda ya haɗa yau a suhail ba da labari sun taɓa yin tafiya suna dawowa da suka da wata kasuwar macijiya tana birgima cikin jini ta kusa mutuwa ta cika a gabansu sai wani daga cikinsu ya ɗauki mayafin shi ya nannaɗe ta kamar da ake da kamar ya tona rayan da ya bayan kwanaki ko suka zo har gida suka fara shi suka ce kai ne kai wa wani jana'iza suka kira sunan wanan da amr ibn jabir ce a ni ba ne suka ce a ba ku da kuka tarar da wata za ka za ka za? ba yace mu ne suka ce to ai wannan aljini sunan shi amr ibn jabir Kai ne da cikin tawagar mutanen da suka Saurari da karatu a kuma Allah sallallahu alaihi salama. da haka ko da ba ku yi lada ba mun zo mu muku alheri wani fada ne aka yi tsakanin jihadi ne aka a cikin aljannu tsakanin musulmai da kafirai bayan an gama jihadi shi ne wasu daga cikin kafirai suka bi suka mishi kwanto suka mai kisan gilla da kuma gaishe to wannan yake shi duk sun zo kuma da zo suka ba su jama'a ina fata mun gane wannan haka ibnu asakir dimashq a cikin tarihin dimashq ya ambaci sunan wani daga cikin aljanu cewa ya rayu ya daɗe a duniya shi ne alhainu ibnul ja alhainu ibnul ja ko suna maka mutum ya ba da labari cewa wannan mutumin ya rayu a garin dimashka an san gidan shi an san iyalan shi kuma aljini yana yana ba da labarin cewa shi yana cikin waɗanda suka zo suka saurari karatu a kuma zamanin sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi tsawon zamani ya ya san sun zamanin kashe habila da kabila da aka ce yi ya san zamanin annabuwa ne labarai ne da ga sunan wallahu a'lam ya rayu har zuwa wannan zamani, kuma yana da labarai da ba taɓa jin yanzu yana rayuwa a cikin musulmi ibnu asakir ya ba da labarin cewa wannan shi ma ana ganin ɗaya da yake waɗannan abubuwa almuhim duk waɗannan isoshin ko da su ko babu su ba shi ne muhimmi waɗannan kawai su ina sa tunda dai qur'ani ya tabbata babu shakka akan waɗannan aljanu sun zo kuma na tabbatar da akwai aljanu kuma suna ji suna gani suna zuwa da sauraron alqur'ani kuma har suna ma iya musulunta kuma har suna da garuruwansu da mutanensu da suke kowa musu wa'azi duk wannan abu ne tabbatacce a cikin addini da ake da musulunci ah, sannan bayan da haka wannan ah, kissa tana nuni zuwa ga cewa waɗannan aljanu a cikin su akwai waɗanda suke da fikira mai kyau ta da sun ji wasu su musulunci asalin ah, abin da aka ambata ita shi cewa tana zuwa sakar bayanai sai zama a wannan karo bayan ma'aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko musulunci ne ke sai zama an sha makance su daga zuwa sama kamar yadda kake jini da ba da labari shi ne suka fita neman dalilin da ya sa aka sha makance sai suka tare da manzo Allah sallallahu alaihi yana wannan karatu su da kansu suka ce to wannan shi ne dalilin da ya sa aka sha makance daga sauraron ko satar magana kamar yadda na ambata da farko al-imam ibn qayyim anan ya bi sawun ibn ishaq ne mai tsira wajen cewa wannan sauraron da annabi suka yi ya faru ne a daren dawowar Muhammad sallallahu alaihi daga Bani sai dai wannan magana akwai ta baba game domin a jin su da aka ce sun yi kamar da ibn kathir ya ambata a cikin tafsirin ya faru ne a farkon musulunci haka bukari da Musulunci suka wuce. daga hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yake cewa in talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amilina ila suqika sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fada wasu sahabbai suka nufaci kasuwar ukara a lokacin ibnu abbas ya ce wa kada hila bayna shayatin wa bayna khabari sama a lokacin an sha makanta tsakanin aljanu ta kadararru da labarin wa usirat alaihim shuha. an turo musu da yula ta halaka su da dama farda an shayatin ila qawmi sai suka koma zuwa garuruwan su wa qalu suka ce malam me ya faru qalu ila bayyana, wa bain qabr sama an shiga tsakanin da labarin فانطلقوا يلمون مشارق الارض ومريم شيء سنه تياو duniya الدنيا ɗaya تيما كل عين فمر نفر فمر فمر النفر الذين أخذوا النهر والسهام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقلا شيء وأن سكبوا سكبوا من الله هو الذي يأتي مدى نخلة اليمن وهو آمن إلى سكر يعني سكاك وهو يسلي بأسهاله صلاة الفجر ينعي صلى أصبع ينعي sahabban shi limancin asuba لما سمعوا القران استمعوا وسكتوا في سكه الثوره وقالوا سكتوا هذا الذي حال بيننا وبين قبر السلام والنشيء دليل مشابه الشيء ولد الاباري فرجعوا الى قومهم وقالوا سيدكم اسنا يا قومنا انا سمعنا القران عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا في سوره الجن فانزل الله عز وجل على نبيه قوله آه، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا يعني إلى الرشد فآمنا ولن نشرك بربنا cewa ya ku an yi wahayi cewa wasu daga cikin aljanu sun saurari alƙur'ani kuma sun yi imani da shi sun koma suna ba da bayani da labari da kuma suna musu wa'azi cewa mun yi da ibnu hajar al a cikin littafin shi fathul bari a cikin mujallad na takwas ya tattauna wannan qadiya dalla dalla wallahu ta'ala sai malamin shi thumma intaha ila makkah fa arsala rajulan min khuza'ah ila mu'an bin ali shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka kafin ya shiga garin ya shigo garin cikin halin haula to kafin ya shiga garin sai aika da wani mutum ya je gun mut'am ibn ali al-mut'am al-mut'im amin al-mut'im ibn ali ibn nawfal ibn abd manaf wanda dan uwa ne ga hashim kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hashim ibn abd manaf da nawfal ibn abd manaf wa ya shi hashim shi kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma al-mu'min huna ali kakan shi ne lawfal biyu abdi mana kaga suna da dangantaka da shi kuma wannan mutum yana daga cikin sadati quraishi wa ashraf kuma yana da alfarma da minna akan manzo Allah sallallahu alaihi shi ya shiga ya fita wajen lalata wannan yarjejeniya da zalunci sannan kuma da wannan qadiya ya rasu kamar da zahiri ba da labari cikin kitabun tarihi islam a shekara ta biyu bayan hijirar da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin yake Uhud a Badar kuma ya mutu ne ba tare da imani da mushi ya rasu wallahu a'lam to sai mu zama sallallahu alaihi wasallam ya aika mu mutum suna Ali cewa a roƙa mishi a adkul adkul fi jawarika ka yarda in shiga cikin makwabtakarka cikin kariyarka fa qala na'am ko shi na yarda wada abani wa qawmi ikra ƴaƴan shi duk jama'a shi da bayi shi da mutane ne shi duka aka ce tara mazaje majiya ƙarfi sun fi mutum talatin wa qala yace ilbisu asila kowa ya sa kayan fara shi ne kowa ya shi wa kunu inda arkanin bai ku tsaya a jikin sarakun ɗakin Allah fa inni qad ajartu muhammadan dan na ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam makwabtaka فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعه زيد بن حارثه زال يشوف اثر مكه tare da sahabi zai dan harisa radiyallahu anhu hatta taha ila al-masjid al-haram har ya fice zuwa ga masallaci ne alfarma fa qama al-mu'min ibn adiy ala rahil sai mu'min ya tsaya akan abun hawarsa fanada yayi kira yayi yace ya ma'shar quraishi inni kad azartu muhammadan ya ku shawa? muhammadu yana cikin alfarmata yana cikin makwabtaka fala yahidu ahadun minkum kada wanda ya ya ya mata mushi eh, hidu ai fala yahidu kada wanda ya koda kai mai da hankali فانتهى رسول الله صلى الله عليه zuwa kulli yamani fasalama ya taba shi wa sallallahu ya sallar salla raka'a biyu wa sarfa ila rusu kika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya manta wannan falala ga mutum na lokacin da ya kama asara badr wadannan saba'in da aka kama su a badar manzo Allah yake cewa da mu ɗan adi yana raye kuma ya ce in tausaya muku da sake ku da na sake ku saboda alfarmasa wato irin abin da ake cewa arni na kwarai yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfarma sallallahu alaihi wasallam wal mu'min ibn adi wa waladuhu muhdiquna bihi bisilah hatta da qalbi manzo Allah sai ya mai to waye shi gidansa su kuma su mutu mun dan adi da shi da waɗannan tawakkal na shi da zuriyar shi su kuma suna biye da mutane suna biye da manzo Allah kuma suna ba shi kariya kuma suna hararan duk wanda ya tunanin zai taho inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya yi shi da cikin gidansa kuma da suna da wannan al'ada ta shigar da mutane cikin alfarmarsu idan wani ya ce ya yi mawana alfarma duk bala'in da wannan wani ake ganin ya ɗauko to dole ne a kyale shi har sai ran da ya fita daga wannan alfarma wannan yinsa mai da malai ya kawo a nan haka take a cikin tafin asirar nabawiyya ta ibn hisham haka ta ibn kathir haka kuma al-imam muhammad ibn sa'ad a cikin at-tabaqat al-kubra ya kwararo malam ya ce ga wata gaba wannan gaba zai mana bayani a cikin tare game da isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi tafiya cikin dare din da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul maqdis sannan aka yi mi'raji da shi daga baitul maqdis ma'ana aka hawa da shi zuwa sama har zuwa sama ta bakwai asalin hadisin ka tarar da cewa bukhari da muslim sun rawaito shi da hanyoyi kamar kala hudu wanda dukkanin suna cewa ne da harbi ana san mali da kuma abu zarri da mali ibnu sa'ad isnadun ne mabambanta Abu kuma riwaya ta sharif ibn abdullahi qadi wanda bukhari ya tarda ita wanda mun tattauna a baya a kanta wacce ta zo da matsaloli din nan da mukhalafat ta wajen guda goma za a yi ishara zuwa ga wasu sa'an insha Allah ثم مسريا برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح sannan aka yi tafiya cikin dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya tafi shi akan wannan dabba da ake cewa al-bura wannan shi magana mafi inganci cewa an tafi da shi da jikinsa ba wai ruhinsa kaɗai ba da haka a daidai wannan lokacin jikin shi baya maka shak ɗin shi baya ya bar maka wanda suke ganin ba haka ba su suna ganin a yana nan a maka amma kuma an tafi da sa da ka ruhin ne ya gana da Allah aka yi kaza aka yi kaza amma shi yana nan a makka ba a neme shi a wannan magana ce mai rauni magana ta yi gashi shi ne cewa da jiki aka tafi da shi salawatullahi wa salamu alaihi za ka yi kuma da shi ne wani tafi littafin da ya nihaya na shi dangane tattaunawa a kan wannan matsala littafin fatul bari na al-imam al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi malam ya ci gaba da cewa min al-masjid al-haram ila al-masjid ila bayt al-maqdis daga masallaci ya alfarma na makka zuwa bayt al da Allah ya bada labari subhanallahi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياته sarkiyar da bada Allah wanda ya tafiyar da bawan shi dare daga masallaci farma zuwa masallaci mai nisa wanda muka sanya albarka a cikin shi don mu nuna mu shi bawan ayoyin wannan malamai suna hujja da wannan aya a kan tabbatar da cewa dukkanin haramin maka banda masallaci shi ma duka masallaci domin ya tabbata cikin muslim cewa daga ɗakin ummu hani aka fara da tafiya inda yake sai da aka zo shi masallacin yayi Allah ta ya wuce wallahu a'lam malam za mu yi ƙarar da ya kama malam yace rakiban alal bura yana haye wata dabba da suna buraka wadda aka ce dabba ce mai sauri na tsiya wanda ba ku taɓa ganin shi aka ce tana jefa ta ne iya inda ganinta ya hau. shi ne sawu guda za ta gudun iyali ta tafiya ce wanda har yanzu doguwar tafiya ce a jirgin sama wanda jirgin sama yana daga cikin hanyoyin tafiya mafiya sauri amma har yanzu tafiya ce ta awanni masu yawa daga makka zuwa bayan maqdis amma yawan tafiya shi kankani aka yi ta aka gaba suhbata jibrila alaihi salatu wassalam من زمان رسول الله عليه وسلم أيوة نسيا فأتشيم أبو كان تكر جبريل الله تعالى مستأمن شيء فنزل الله زمان يوم جمعه بين المقدس وصلى للأنبياء ما يو النبا وادي من شن سلا ورب الغراء ورب الغراء بحلقة باب المقدس أفتأوي والنبا وما أمن ونبراك aka ɗaure ta a wani wurin ɗaure wani kirki da ke kofar masallaci wani dan rin da ke kofar masallaci imam muslim shi da hadisi akan cewa sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yema annabawa Allah ya tara mishi annabawa a baitul maqdis ya musu sallah daga hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu Anas ya ce manzo Allah ya ce ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين نشد مسلاشي نبي صلى ترك عليه أذكر رواية أبو هريرة كمني أذكر مسلم سيشي وقد رأيته في جماعة من في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قال يوسف نادى أشكي تورط النبوة سيدا موسى يا سيدنا الله تعالى يتفكى شيء مسلم كريم sannan na ga isa ɗan maryamu yana sallah shi ma kamar suna na nafili kenan kafin ya ya ce sai ga shi kuma ya fi kama da wani kare mai suna wanda ake cewa urwatu ibn mas'ud ne haka ko sai kuma ga ibrahim alaihi salam za Allah ya ce fa idza huwa ashbahu bi sahibi shi kuma ya fi kama da mutum shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yayi da Allah ya ce fa hadith salamu fa na musulmanci wanda yake riwaya abbas kenan wanda ya rika riwaya abu da ita sannan imam ahmad ma ya wata riwaya ta tabbacin wannan daga ibn abbas radiyallahu anhu wannan shi abin Allah ya bada cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min rahmani wallahu tattauna tattaunawa ne tsayi sun ƙara wa juna ilimi sun warware gari da ababa game da yaya aka yi annabawa da suke kwanci a kaburburan su mabambanta a garuruwa daban-daban kuma suka taru suna yin sallah kuma sallar da suka yi hada jami'i har da ya ce fa hanar waqtu sallah to sallah take da safarin da hannu da yayi kuma bayan mutuwa akwai farlancin sallah da sauransu sanawa ne tsawo daga tambayi malamai da tsabaragen kwakwudu ba irin su na fata mun gano almuhim dai wata duniya ce can daban ba irin wannan duniyar ta kafin mutuwa sannan annabawa suna da wata falla daban wadda sauran mutane ba su kamar yadda ibada da Allah ya ɗora musu ta tana gaba da sauran mutane za mu mu ci zai mana wannan darasin a can gaba zai kawo bayanai a kan tattaunawa kuma ta yi buƙaci zuwa ba. wasu masali waɗanda ba ba ba cikin littafin suke kai ba wallahu a'lam a daidaice ne manzo Allah sallallahu ya musu sallah a wannan masallaci kuma ya musu limanci wa qad Ila, kuma amma ce innahu nazala bi baitillah ya sauka ne a garin baitillah inda aka haifa annabi Isa wanda shi ma garin wani gari a cikin ƙasar Palestine wa sallahi ya sallah a ciki a يصح ذلك عنه البتة amma da dai wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam an-nasa'i ne ya da hadisin daga sahabi Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda haka al-imam al-Bazzar cikin musnadinsa amma isnadin wanda yake dhaifi kuma matnin munkari saboda ya saba wa ah, matanoni wanda suke inganta haka al-imam al-Bayhaqi ma kar a cikin nubuwa da shi da ah, ibn Ishaq a cikin sirarsa ta hanyar wani mutum mai suna ishaku ibn ibn zibriq wanda daukacin malaman hadisi sun ce mutum ne mai rauni da haka ba a karɓi wannan riwaya ba cewa a bayyana lahani riwaya ce take eh, za'ifiya kamar da maganar malam an yi ishara da ya ce da kuma an ce naka bai tabbata ba abin da ya tabbata shi ne a cikin baitul maqdis ne manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi wannan sallah wallahu a'lam saboda kullum lokaci da mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك za mu yi hutun wannan karatun shi ma